Timoti ta fari Sura hudu To, Ruhu ya bayana a sarari cewa a kwanakin ƙarshe waɗansu za su bar ban gaskiyarsu ta gaskiya su mai da hankali ga ruhohi masu rudu da koyarwar karya ta aljanu. Koyarwar nan za ta taso ta wurin munafuncin masu karya waɗanda tunanin zuciyarsu ya mutu, kamar an kone shi da ƙarfe mai wuta. irin mutanen nan suna hana yin aure su kuma umulta a cin abinci iri-iri gashi kuwa Allah ne ya halice abinci domin waɗanda suka ba da gaskiya suka kuma san gaskiya su karba da godiya gama duk abin da Allah ya halitta yana da kyau kuma kada a ki kome in dai an karbe shi da godiya gama an tarkake shi ta wurin kalmar Allah da addu'a Idan ka koyar da ‘yan uwa waɗannan abubuwa, za ka zama mai hidima mai kyau na almasihu Yesu, wanda ya yi girma a cikin kalmar nan ta ban gaskiya da kuma koyarwar nan mai kyau, wadda kake bi har wa yau. Ka yi nesa da tatsuniyoyi sabo da na banza da wofi, a maimakon haka horar da kanka cikin hali iri na Allah. Ko da yake horon jiki yana da ɗan amfani, amma dai kasancewa da irin hali na Allah. ya fi amfani a ta kowace hanya, gama yana jawo albarka ga rayuwar nan ta yanzu da kuma rayuwa mai zuwa. Wannan magana tabbatacciya ce, kuma ta isa a karbe ta gaba ɗaya. Shi yasa muna yin aiki da kwazo muna fama, gama mun sa zuciyarmu ga Allah mai rai, wanda yake mai ceton kowa, musamman ga waɗanda suka ba da gaskiya. Ka umulta ka kuma koyar da waɗannan abubuwa. kada ka bar wani ya raina kulciyarka, amma ka zama abin koyi ga sauran masu bi cikin magana da rayuwa da kauna da ban gaskiya da kuma tsaftar rai. Kafin in zo, ka ci gaba da karanta rubutacciyar maganar Allah wa jama'a da yin wa'azi da kuma yin koyarwa. Kada ka kyale wannan baiwar da kake da ita, wadda aka baka ta wurin annabci lokacin da majalisar dattawa suka sa maka hannu albarka, ka aikata waɗannan abubuwa cikin aikinka, ka mika kanka gaba ɗaya gare su, domin kowa ya ga ci gabanka, ka lura sosai da kanka da kuma koyarwarka, ka nace da yin waɗannan abubuwa, domin in ka yi haka, za ka ceci kanka da kuma masu jinka.